هذا الله وأجارنا من النار ثم ما بعد السلام عليكم ورحمة الله يا جماعة المسلمين يوم يحمد الله شابه فوتن ترى وتر رمضان hijirar annabi صلى الله عليه وآله وسلم نادي na da shekara دليل daya da dari hudu da wadda ta daidai da daya ga watan uku watan mari kalandar albashin shekara dubu biyu da ashirin da shida a karo na tara allah ya sake hada ma wannan masallaci mai albarka na juma'a na jama'a izalatul bid'a wai iqamatus sunna da ke nan ne kasar kungiyar jama'a izalatul bid'a wai iqamatus sunna ta ƙasa reshen ƙaramar hukumar boko na hausa fata cikin garin boko ƙaramar hukumar boko a jihar benue nigeria domin da daga yadda muka tsaya a karatun tafsiri da muke yi muna cikin tafsirin sura ta uku a jerin surori ashirin da takwas ko da tara da suka tsoka bayan hijira ta uku a jerin surorin alkur'ani a rubuce daga sama sura ta tamanin da tara ko ta mai daidai a asalin saukar alkur'ani ita ce sura su alifa karatun da ya gabata mun tsaya karshen tafsirin aya ta dari da hudu ko da ana rama ya sake maimaita wannan aya ta yi saboda alaƙa da ayar ke da ita da ayar da suka zo bayan ta domin mu samu cikakkiyar sura ta darasin da ayar ke karantarwa na roƙon na ita albarka a wannan abuwa ta Allah ya tanya mana ita cikin abubuwan da za mu fara cike da su rayuwar mu ta duniya da lahira Allah ya sa ta zama na sanadiyar da kuma musulmi da musulmi kawai gabanin nan wanda ya ce malam na karude wajen fahimtar addu'ar ibada du'a'ul ibada da ta matsala du'a'ul matsala shi ne nake san ka ƙara yin bayani to inda za a bambanta tsakanin duwawar ibada da duwawar matsala duwawar ibada addu'a ce da mutum yake yi wanda aka ce in kayi kaza ka yi kaza misali an gidan da sallah تسبيل لأجله تحديد لأجله استغفار لأجله تكبير لأجله أذكار لأجله بعد صلى ولا نادت يا رسول دعاء العبادة أدعو على شقاي بدا أدعو على شقاي بدا أدعو على شقاي بدا أدعو على شقاي بدا أدعو على شقاي بدا أدعو على شقاي بدا أدعو على شقاي بدا أدعو zaka ci abinci ka yi bismillah ka gama ka ce alhamdulillah zaka sha ruwa ka yi bismillah zaka zauna ka yi bismillah bismillah ka zauna ka tashi daga mujallaji ka yi kafaratul majlis wannan duk ana ta da su ga wani ibada tasbihi da kake da takbiri da tahmidi a cikin sallah wanda aka ce kai wannan duk ana ta da su du'a wal ibada da'awar matsala kuma ita ce addu'a da kake yi don neman wani abu a wurin Allah subhanahu Allah ba na kuɗi Allah ba na ilimi Allah ba na mulki Allah ba na aure Allah ba na kasuwa Allah ba na jari Allah ba na jama'a Allah ba na nasara Allah ka san jarabawa an fahimta wannan addu'ar da kake yi da ake sha da ita du'a'ul mas'ala malamai da suke tattauna su suna tattauna su ne a mahallin su a cikin sallah a ina ne mutum yake du'a'ul ibada a ina ne yake du'a'ul mas'ala ko menene du'a'ul mas'ala da kake a cikin sallah wanne ne du'a'ul ibada du'a'ul ibada a cikin sallah su ne waɗannan da muka ji samfur su ka je gurin ka a ƙasa ka yi tasbihi subhanallahi wa bihamdihi ko ka yi rubutu subhanallahi alazim da sauransu ko ka yi karatun tahiyya har can inda an manzana sun sanar da koya sayi na abubakar allah mai jin zama da su zama kafira zuwa karshe to wannan duk ana ta da su du'a da ibada duk abin da nassan ta shi aka aka ce ka ce wannan abin to sunan sa du'a da ibada an fahimta to yanzu da annabi sallallahu alaihi wasallam yace kuma liyatakhayyar ahadukum min al-a'diyati a'jabahu ilayhi bayan ta gama wannan da aka ce ka yi sai kuma ɗayan ku ya zaɓe abin da yake so na addu'a in roƙi Allah wannan abin bayan ka yi wannan to wannan shaka ta shi ba ina mahallin cikin sallah malamai sun haɗu akan cewa muhallin du'a mas'ala a cikin sallah shine tsakanin sujada da ƙarshen sayya gabanin mai sallama wannan duk malamai suna ba kan ya halatta ka yazo a al'umma amma sun yi sabani bayan ka'idar da sallah shin duwawar ibada kawai ake yi ko duwawa ana kana iya yin duwawar masala wannan sun yi sabani waɗansu malamai suna ta za ka iya yi sun kafa hujja da hadisai masu yawa har ma da aya Allah subhanahu wa ta'ala a cikin suratul sharhi yace fa idza farakta fansab wa ila rabbika farghab in ka gama sallah ka kafu ka yi kwaɗayi zuwa ga ubangijin sai suka ce wannan ayar tana cewa in mutum ya idan da sallah ya yi sallama yana yin wani masala ya roƙi Allah Allah ka bani kuɗi Allah ka bani kaza Allah ka bani kaza bayan ya yi istighfari ya ce Allahumma la mani'a ya yi Allahumma anta salamu ya yi kaza kaza kaza sannan suka kafa hujja da hadisin annabi sallallahu alaihi wasallam da aka tambaye shi ayyu du'a ya asma wata addu'a Allah ya karba بيتي جوف الليل الأخير ودبر الصلوات المكتوبات إتي أدوار دكي أجيب من داري نكش وتشنك عشان داري لعل يتوى بالأطهاري هم يستغفرون أدوار دكي أولا لوكة الله يحسوا على رجل لوكة نبكي تعبسوا صحور ذاك الله يتاكا وهذا كان إلى الخير وان شين أهجأ أمامه kanan alarama ma da yaku duk ranar juma da sun fa'idantar da mu a kan wannan matsala ta lokacin ci abincin sahur shi kanan a fadakarwa ne fure hubba ya kawo abubuwa daga ciki akwai lokutan amsa addu'a da da yawan mutane suna da kana lokacin da kake da lokacin sahur to a lokacin da kake yin sahur jama'a da lokacin da kake buɗe baki kar ka manta da yin addu'a lokacin da kake yin suhur idan zai zama to kana addu'a ba to kar ka shagala ga biran yin istighfari da Allah ya bil atharu ya sarfu istighfarin kawai zai sa Allah ya biya maka bukatun da kake da ka ce kuma to mutum yana ta bace na istighfari eh kana shaykhuna rahimahullah ibn baz rahimahullah kana yastaghfiru Allah bayna luqmati bin ba ya kasance Allah ya ji kansa in ya saka lauma ya cinye gabani ya ɗauki wata zaka ce ta asirka sannan ya sake ɗauka wata ya ci akwai irin wannan ɗabi'a tana da shi da aka sai ka ga bukatunka suna biya ba ma sani ba cewa Allah cewa ka Allah kai Allah a ranar nan ba ni kuɗi ba wannan istighfarin da kai Allah in kana bukatar kuɗi kawai sai ka ga tun kuma maka kuɗi ya musu wani turin mahaukaci a kuma to zulmu na saba shi alhaji adam ya ce Allah ya bashi kuɗi ba isa ya zama alhaji a namu na kuɗi bayan na kara ka ga wani so yake haɗa guda biyu to kai ma muna maka fadakarwa lokacin da ka zo kana cin alfafin sauwa ka dinga istighfari za ka samu kuɗi waɗannan kuɗaɗen da kake so su zo a musu turin mahaukaci ya su taho a zo ka kashe masallacin da kimanin naira miliyan ɗari biyar allah ya baka ma ya baka iko a fahimta kar kai wasa da wannan lokacin lokacin da ke muhimmanci to sai kuma annabi ya ce dubara salawatin maktuba bayan sallar fatiha suka ce shi ma in kai addu'a ana karba sai suka kafa hujja da wannan hadisin aka ce akwai du'a'ul mas'ala ko kada yin du'a'ul mas'ala bayan kai sallar fatiha wadansu malamai suka ce ba za a yi ba ba a yi du'a'ul mas'ala bayan sallar fatiha kai bayan kowace sallah ba suka ce bayan du'a'ul mas'ala ka ce bayan kai sallah ka ce Allah ba ni kaza Allah ba ni suka ce an ba a yi saboda ne lafiyar zai hakan bai zo ba daga annabi bai zo ba daga sahabbai bai zo ba daga tabi'ai bai zo ba daga duk wanda suka gaba cewa bayan sun yi sallah suna daga hannu sai Allah ba mu kaza ba abin da suke suna zuwa matsala ne kawai a zuwa zuwa wani ibada ne kawai sai su ce zuwa wani matsala suna ɗauka ne saka a cikin sallah to idan ka haɗa ra'ayoyin kowanne ya kafa hujja to amma idan aka zo za a maka tarjihi sai a ce duk abin da za ka roƙi Allah ka roƙe shi a cikin sallah kar ka yadda ka fita daga sallah ba ka roƙi Allah kana da wata bukata ka ce bari in jinkirtar da roƙon Allah wannan bukatar sai ne sallama roƙe shi kar ka yi saboda annabi sallallahu alaihi wa alihi wa sallam yace as-salatu khilafu bayna al-'abdi wa rabbih ita sallah din ita ce alaka tsakanin bawa da ubangiji wal musalli yunaji rabba mai sallah ina gana da ubangiji sai to yanzu bari tambaye ka kana da bukata a wajen siyama kana da bukata a wajen gwamna kana da bukata a wajen shugaban kasa kana da bukata a wajen sarki kana da bukata a wajen alhaji wane kana da bukata a wajen malam wane sai ka je wajensa ga ka kuna tare shin sannan za ka gaya masa bukatar ka ko sai ka fito sai ka aika masa da sako yaushe za ka aika masa sun ehm, gane tambayar ah, a an ga fahimta ga kaga gwamna kuma kana da bukata wajen gwamna ga shi a gidan ya kira ka kuka zo kuna tare sai baka gaya masa wannan bukatar sannan za ka gaya masa bukatar ko sai ka fito daga waje sai ka ce a ah, gwamna ana da bukata ka zama yaushe za ka gaya masa sannan za ka gaya masa to haka za ka gaya du'a'ul matsala da wannan abin da kake so ka roƙi Allah ka gaya mata a cikin sallah ya buga ka gashi ne da aka manzo Allah yace al-munaji yunaji rabba al-musalli yunaji rabba me sallah ina ganawa da ubangiji da aka ma ya ana mai idan kana sallah in za ka tofa da yawo ko za ka yi kaki ka tofar kar ka tofar a gaban ka dan ya ce ubangiji yana gaban ka yace ka tofar a karkashin kafar ka a bangaren ka na hagu ko a cikin tufafin ka ka sa haka ka tofa kamar su an bayyana to da in ka fahimci wannan ashe za ka tattare bukatun ka ne gaba da ka gaya sallah Allah a cikin sallah gaba da ka fita daga cikin sallah in ka fita daga cikin sallah to kamar ka je gana da ciyaman ne ka je gana da shugaban kasa ko gwamna ko annabi wane ko shugaba wane ko sarki wane ko malam wane sai da kuka gama abin da za ku yi ka fito sannan kuma kuke gaya masa kai kuma ga ta ba. an fahimta abu na biyu annabi sallallahu alaihi wa alihi sallam ya ce amma ruku'u fa azimu da rabb shi ruku'u ku girma ubangiji a cikin wa masu sujud fa tajtahidu fihi bid du'a fa qaminu an yustajaba lahu yace lokacin da kuke ruku'u ku girma ubangiji lokacin da ake so kai addu'a in kana san Allah ya sha addu'a ka to ka iya bambadanci ga Allah ka iya bambadanci ka iya girmama shi ka iya tilaka ka iya tara masa kasa ji shi wani ginkirin gin da ba haka yi to amma ka ƙara zuga shi Allah yana son wani to kai masa wannan kana ajiye goshinka a ƙasa annabi ya ce akramu ma yakunu al-abdu min nafsihi wa quwwatihi lokacin da bawa ya fi kusanci zuwa ga ubangijinsa shine lokacin da ya je goshinsa a ƙasa yanzu wannan zubewar da kai a gaban ubangiji ya yadda ka gama kaskanta ka gama wulakanta ba ka da wani ubangiji sai shi ba wanda zai biya maka bukatar sai shi saboda ka biya maka bukata kawai Allah Allah yake ma gaya mu me kake so ba an fahimta to a wannan lokacin ya kamata ka gaya mu bukatar ka gobe ka fito daga sallah kun fahimta jama'a to da ka ko aji ya halatta a jawar matsala bayan an yi sallama bai halatta ba wasu ce a yi wasu shekara yi ku ta yi watsi ne wannan duk ku aji ku kama wannan garanti an fahimta wallahu a'lam to Allah ya ta'ala ولتكن منكم أمة يدعون إلى الخير ويأمرون نعم ويأمرون بالمعروف وينهون عن المنكر وأولئك هم المفلحون نعم ولا تكونوا كالذين تفرقوا واختلفوا من بعد ما جاءهم البينات وأولئك لهم عذاب عظيم يوم تبيض وجوه وتسود وجوه فأما الذين اسودت وجوههم أكفرتم بعد إيمانكم أكفرتم بعد إيمانكم فذوقوا العذاب بما كنتم تكفرون وأما الذين بيضت وجوههم ففي رحمة الله ففي رحمة الله هم فيها خالدون تلك تلك آيات الله نتلوها عليك بالحق نعم وما الله وما الله يريد ظلما للعالمين وما الله وما الله يريد ظلما للعالمين بارك الله فيك alkur'ani daɗi jiya mun yi umarnin da allah ya bayar wa a tasiru bi hablillahi jami'a wala tafaru kar mutane ke duka da a cikin addini to saboda allah baya son rarrabuwan nan sai i bayar da wata formula wani samfuri wanda zai hana rarrabuwar kan al'umma sai ce wani takum minkum ummatun kuma ya kasance an samu wata al'umma daga cikin ku yad'una ila alkhairi da za su rika kira zuwa ga alkhairi wa ya'muruna bil ma'ruf suna umarni da kyakkyawa wa yanhauna 'anil munkar suna hadi gabara mummuna wa ulaika humul muflihun kuma waɗannan masu irin wannan sifa su ne masu rabauta su ne masu samun babban rabo ranar tashin alkiyama balha tun ma nan duniyar za su wala ta kar ku kasance kamar waɗanda suka rarraba واختلفوا سكي ساباني من بعد ما جاءهم البينات bayan hujjoji sun zo musu sun ga musulunci sun gane shi daga kafirci sun ga tauhidi sun gane shi daga shirka sun ga shiriya sun gane ta daga bata sun ga gaskiya sun gane ta daga ƙarya sun ga sunna sun gane ta daga bid'a kada ku yarda ku zama kun yi sabani a cikin wannan wa ulaika lahum azabun azim waɗanda suka rarrabu a cikin addini suka yi saɓani bayan hujjoji sun zo musu to suna da azaba mai wata irin girma yaushe yau mata da yabo yinin da wasu fuskoki za su yi haske wata suwa dojo wasu fuskoki za su yi duhu su yi baƙi ba an mallabe na suwa zabi duhu to amma ka ga waɗanda fuskokinsu suka yi duhu za a ce da su aka farfa ba da imaninku shin kun farfa ne bayan imaninku duk su yi sai ce fa zuku al'azaba bima kuntum takfurun to ku dandana azaba saboda abin da kasance kuna yi na kafirci saboda kafirci da kasance kuna yi to ku dandana azaba wa amma alladhina biyadhu wujuhum su ko waɗanda fuskokin su suka yi haske Allah ya da mu cikin su fa fi rahmatillah waɗannan suna cikin rahama da jin dan Allah Allah ka sanya mu ciki hum fiha khalidun su din suna ababan kaddarawa da wama a cikin wannan rahama ta Allah subhanahu wa ta'ala Allah ya ce tilka ayatul lahi nasruha alayka bil haqq waɗannan ayoyi ne na Allah muke karanta su gare ka da gaskiya wa man Allah yuridu zulman lil alamin Allah ba yana nufin zalunci bane ga sadakai shi isa yace ai tauhidi a nufin shirka ba yana nufin ya zalunci mutane bane shi ita a ayi gaskiya ga mutu ƙarya ba yana nufin zalunci ga mutane ba ne. shi ya sa ita abu shirya a nisanci ba. ba yana nufin zalunci ga mutane ba ne. shi ya sa ita a sanci suna a nisanci bid'a Allah ya nufin zalunci duk abin da ya umarni ku aikata din nan ihsani ne kyautatawa ce Wani walillahi ma fis samawati ma fis karanta ولله ما في السماوات وما في الأرض وإلى الله ترجع الأمور الله يجي ولله ما في السماوات وما في الأرض كما قابل لك يتكين سمي ودا بكر قابل لك يتكين قصة لله بإذن الله وإلى الله ترجع الأمور كما زوا الله لي الأمر فيك كوما رانا تنهى القيامة kowa da komai zai koma zuwa ga Allah subhanahu wa ta'ala kuma zai yi hukunci na ƙarshe waɗannan ayoyi malamai sun yi magana a kansu fadar allah bai ce walta kun kuma ummatun a samu wata al'umma daga cikinku ana nufin wata ƙungiya wata jama'a da haka ina 'yan ba ƙungiya ga amsa nan ƙur'ani ya ba dole ne a cikin al'ummar musulmi sai an samu ƙungiya wadda za ta dinga kira mutane zuwa ga addinin musulunci zuwa ga tauhidi zuwa ga sunna zuwa ga gaskiya suna nuna mutane daidai suna nuna musu abin da ke kuskure abin da ake cewa kungiya shine haduwar jama'a akan wata manufa abin da babu cewa a musulunci ko abin da musulunci bai yarda da shi ba shi ya kamata masu yaƙar kungiya su yi shine su yaƙi kungiyanci amma ba kungiya ba abin da ake cewa kungiyanci ka zamanto idan ka ya rufe ba ka ganin kuskuren abin da ake a kungiyar duk abin da aka yi daidai ne wannan kuskure ne shine musulunci bai yarda da shi shine ta'assub shine ta'assubanci amma musulunci ya yarda da kungiya bal dole sai an yi kungiya dole ne ba yadda za a yi ko al'ummar musulmin da suke kungiya kungiya kaza ba suka haɗu to su kungiya ne arna kuma kungiya ne an fahimta ko kuma yadda da kyau ko a ce musulmai duk abu ɗaya suke kai to a wannan lokacin har na kungiya ne kuma kungiya ne saboda haka kungiya larura ta cikin rayuwa dole sai an yi ta in baka gano wannan ba Allah ya ga maka sura ta 33 alam ma ra al-ahzab al lokacin da musulmai suka ga kungiyoyi wadannan kungiyoyi wadannan kungiyoyin arna ke in baka gane wannan ba duba sura ta 8 suratul anfal idh yurikahumullahu fi manamika qalilan walau arakum kathiran kaza kaza kaza ku idh yurikumuhum idh iltaqaytum fi ayyunikum qalilan wa yuqallilukum fi a'yunihim liyaqdi Allahu amran kana maf'ula wannan duk ana magana kungiyoyi idan baka gano wannan ba ite wa in ta'ifatani min al-mu'minina iktatalu ta'ifatani ta'ifa guda biyu wannan da wannan ne ma'anar ta'ifa kungiya dole sai an yi kungiya ka ce za ka wai ka ce ba za a yi kungiya ba wannan kana wahalar da kanka ne a lokacin da kake wannan kana abin nan ne akwai wani taro da muka yi a Kano wasu shekaru can baya sai aka zo ana maganar lokacin da izala ta rabu mun tsaya farkon al'amari a wani mataki muka ce mu ba za mu bi ba ba za mu bi ba kokari za mu yi mahala a haɗu kar mu yadda rabuwa ta yi to ana nan sai aka zo aka ce to za a haɗu a ce ba ƙungiya a wurin ni ne na ce a'a kuma wannan lokacin duk waɗanda suke forum din ni ne mafi karancin shekaru a ce. na ce a'a yanzu idan muka yi wannan to za a samar da ƙungiya ta uku kenan mu muna so biyu su haɗu su da haɗu kuma mu zo mu ce ga mu za mu yaƙe su su biyu ko su haɗu ko abin nan na ce an samar da ƙungiya ta uku kenan ko ɗan sada kansu sun mutu ba zan fata sunansu ba Allah ya ji kansu suka ce ka kaza kaza kaza sai aka je a kofar gidan sarkin Kano aka je aka kaddamar da kungiya din aka yi wannan taron a daren da aka yi taron sai ga gidan rediyon Kano sai suka ce yan kungiyar ba kungiya ya suka ce eh, yan kungiyar yanzu kungiyoyi sun zama da wuce jama'a kungiya larura ce a rayuwa dole sai an yi kungiya to bari ku ji sirrin kungiya idan ba ku san sirrin kungiya ba ne, kamar tsintsiya ce idan tana haɗe ana iya karya ta gaba ɗaya amma kowanne tsinke idan ya koma shi kadai nan da nan za ne za su kashi abin da yake faruwa yau gare mu wasu ahalus sunna ya kamata ya zama dole da gare akwai mutanen da suka kishi zuwa a tafi da su a kungiya amma idan matsala ta same su kuma sai su gudu kungiya da ya tace za ta yi musu banga banga bari ba just for example ka je ka samu masallacin da na sabuwar gandu a kano wanda kungiyar izala ta jihar kano ta yi fada da masarautar kano a kano kuma muka kada masarautar kano kuma lokacin ma sarkin mai daraja mai kima sarki ado ba waɗannan allah ya sa kun gani wanda aka ba masallacin irin waɗannan da suke shabarar da kungiya ne amma da aka zo aka samu matsala yan gari ko suka je suka ce za su kwace masallacin sai suka garzo suka sami wacin da birtala aka zo aka tattauna muka ce ku je ku rubuta suka da kun ba masallacin za mu kwace masallacin suka rubuta da sun mu da aka zo muka je aka zuba yan agaji aka kaza kaza kaza kaza shi shikenan kawai da suka zo suka amince muka ma kasu su ko karshe kiran mu aka aka ce a zuwa ya turu aka ba masallacin mu su kuma aka ba su soja aka ce a gina musu masallaci shikenan za ka kawo irin wannan jos misali ne na bayan mu a jihar kano muna da wannan shirin jiyon misali da za mu kafa a duk wanda zai fi da kungiya da wani abu ya taso sai gudu wajen kungiya mu kuma za mu karbe shi ai dan mu ne ko ba dan mu bane ko kai ka je masallacin da ku kana sallah amma zaka yi sallah irin ta annabi ka sa riga irin ta annabi ka ci abinci irin na annabi ka ringa tafiya irin ta annabi ka ringa karantarwa irin ta annabi kallon ka irin na annabi sallamar ka irin ta annabi mu'amalar ka irin ta annabi siyanka ka, fitar ka, zaman ka tashin ka komai naka mu'amala irin ta annabi za a ce wallahi wannan dai izala za a ka ko ba za ka faɗa ba in ka kwana ka ja wallahi daga gidanku har ƙarshen garin ku ba za su yarda an fahimta to da aka duk wanda yake ahlus sunna ne mu izala mun yadda dan mu ne in ya kwaso rigimar zo za mu kare su an fahimta saboda haka masu cewa ba za a yi kungiya ba ko dai ba su fahimci alkurani ba ko kan zuciya da ne an fahimta jama'a abinda musulunci bai yarda da shi ba shine shi kuma alhamdulillah mun gode wa Allah izala dai wannan bangaren namu karkashin shugabancin sheikh Dr. imam abdullahi bala lau ba wani wata da zai yi ba daidai ba wannan kungiyar ta zaki da dan ga masa abin da kai ba da daidai kun fahimta jama'a wai dan kana shugaba dan kana a'a babu wannan to kai in sai kula su je su ci sakula su an fahimta to dan haka kungiya a musulunci larura abinda musulunci bai da shi ba shine kungiyanci kana ganin abin da ba daidai ba kuma shi kenan sai ka bi saboda kai dan kungiya ne ba a yin haka musulunci bai yarda da wannan ba ko kai sa jama'a to Allah da yake wanta kun minkum ummatu a samu wata kungiya daga cikin ku waɗanda za su tsaya ya yad'una ila alkhairi suna kira zuwa ga alkhairi manzo Allah sallallahu alaihi wasallam a riwayar ibnu mardawayi ita da ake cewa alkhairi alkhairu tiba'ul qur'an wa sunnati yace abin da ake kira alkhairun na anan abin da ake nufi shine bin qur'ani da sunna ta ni annabi muhammad inji annabi sallallahu alaihi wa alihi wa sallam yace yad'una ila alkhairi wa ya'muruna bil ma'ruf kuma ya zamanto suna umarni da kyakkyawa wayan hauna anil munkar suna hali gaba da mummuna wannan matsala abinda ake nufi umarni da kyakkyawa wajibi ne hali gaba da mummuna wajibi wujubar sala wujubar zaka wujubar saum wujubar hajj wajabci kowanne iri na umarni da kyakkyawa ma irin sani ne kamar yadda wajibi ne kai talla haka wajibi ne kai umarni da kyakkyawa ka hani kai hani gaba da mummuna saboda ne saboda hadisin abi huraira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 idan ba zai iya ba to ya ƙi abin a zuciyarsa ya ce wannan shi ne matakin imani mafi rauni wanda ya ga mummunan abu bai kawar da shi da hannu ba bai kawar da shi da baki ba bai na kyamar abin a zuciyarsa ba shi da imani bai da kwayin zara an fahimta jama'a to wannan sai yake nuna ashe tun da ina daidai da rasa imani ce shi ma aikata shi wajibi ne da yi ibn kafir Allah ya ji kansa yake wal maqsud min hadhihi al aya an takuna firqatun min al ummati mutasaddiyatun lil hadha sha'n a samu wata al'umma wata kungiya daga cikin wannan al'umma wanda za su tsaya aikin su kenan tare da cewa yin wannan aikin wajibi ne akan kowa to a lokacin da ba a samu kungiyar ba to duk wanda bai ba yayi zaune ne amma an samu ƙungiyar to yanzu kuma in musiba nauyin laifin ya fi ƙarfi a kan ina fatan kun gane haka nan abin da yake nuna umarnin da kyakkyawa wajibi ne hani gaburan mummuna wajibi ne hadisin imam muhammad bin hanbal da ya ce manzan allah sallallahu alaihi wasallam ya ce da sanin zuwa da bin yaman wallazi nafsi biyade ina rantsuwa da wanda raina yake na hannunsa la ta'murunna bil ma'rufi wala tanhawunna 'anil munkar wallahi lallai ilalla ko dai ku ringa umarni da kyakkyawa kuma wallahi lallai ilalla ku ringa hani ga biran mummuna aw la yushikanna Allahu an yab'atha 'alaykum 'iqaban min 'indihi ko ya kusata Allah ya aiko muku hukuba bala'i azaba daga wajensa ثم لتدعونه فلا يستجيب لكم sannan ku ta daga hannu kuna roƙonsa shi kuma ba zai amsa muku ba wannan ina nuna mana umarni da kyakkyawa da hali ga gobe mummuna abu ne wajibi akan kowa abu ne wajibi akan wanda ya sani abu ne wajibi akan wanda zai iya abu ne wajibi a samu wata al'umma da za ta riga yin wannan kada ma a zauna a ce ba a zauna ma babu al'ummar da za ta yi haka ba kungiyar da za ta yi haka laifi ne a yi laifi gaba daya an gane ku saboda umarni ne ku kalla a usul ka'ida usuliya al'amru idza sadara min al'a'la ila al'adna yufidu al-wujub illa an tadulla qarinatan ala adami wujubihi fa yakunu mustahabba in umarni ya taso daga sama zuwa ƙasa to yana bada fa'ida ta lalle ilalla ne dole ne a wannan abin sai dai akwai wata alama da take nuna ba dole bane to sai zama mustahabi yanzu da Allah yake wal takum minkum ummatu ya'muruna bil ma'ruf wa yanhauna 'anil munkar wa ulaika humul muflihun sai ce wala ta kunu kallabi na tafarra aka yi magana azaba ga rabauta ga azaba wannan sai inu na cewa yin umarni da kyakkyawa wajibi ne kin yin kuma haramun ne an fahimta jama'a da haka Allah ya ce wala ta kunu kallabi na tafarraku kar ku zama kamar waɗanda suka rarraba wa sarrafu suke sabani min ba'di ma ja'ahumul bayyinat bayan hujjoji sun zo musu wa ulai lahum azabun azim waɗancan suna da azaba mai girma wannan Allah ina hana wannan al'umma kar su zamanto kamar al'ummomin da suka gabata na daga yahuda da nasara wajen rarrabuwa da sabani sai da suka daina umarni da kyakkyawa da hani gabaran mummuna tare da cewa hujjoji sun tsayu gare su cewa ga abin da Allah yake so ga abin da Allah baya so abu amir abdullahi dan luhai yace mun yi aikin hajji tare da muawiya dan abi sufyan lokacin da muka zo makka bayan yayi sallah azhar sai ya tsaya sai yi wa mutane khutba sai ce inna rasulullahi sallallahu alaihi wasallam qala lallai manzo Allah sun sallam ya ce inna ahlul kitabai iftaraqu fi dinihim ala 72 billah lallai mazawali littafi biyu yahuda da nasara sun rabu kaso gida 72 kungiya 72 ta farki 72 a addinin wa inna hadhihi al-umma satafariqu ala 73 billah kuma wannan al'umma tawa ta annabi muhammad za su kasu gida saba'in da uku yani al'ahwa ina nufin sauye sauyin zukata ɗaya ce kawai take kan daidai kullu hafin nar illa wahida dukkanin su yan wuta ne ban da guda ɗaya wahiyar jama'a wace ce wannan wanda ba za ta shiga wuta ba ita ce aljama'a menene ma'anar aljama'a waɗanda suka rike tushe suka rike asali suka rike abin da Allah ya aiko manzansa da shi na addini na gaskiya wasu suna yin tuwa-tuwa sai a ce wai jama'a wai yawa wanda suka ga jama'a mai yawa wannan zancen banza ne in ka ga jama'a mai yawa in ka ji yawa yawa cikin alkurani duk la'anta ce tsinuwa ce ce ne Allah baya faɗan da yawa kuma sai ka ji mutanen kirki ne bala farhum sai ce la yaqilu la yafqahu la yu'minu aktharuhum fasiqun aktharuhum haka zaka samu Allah ina in ya faɗi yawa sai ce mafi yawa ba su da hankali shashashai ne marasa hankali ne jahilai ne fasikai ne yan wuta ne yan tawayen Allah ne haka yake kiran mafi yawa da haka kar a rude ka da yawa mutane alwahidu ma alhaqi fa huwa jama'a mutum dai akan gaskiya ya zama kai kadai ga iya kun fahimta jama'a ba hauke ina cewa da taron yuyu ga da guda ɗaya kwakwara gaskiya ya faɗa ko ba gaskiya ba saboda haka allah ba ruwansa da yawa jama'a abinda idamu allah shine daidai me kuke yi daidai inda yake son a yi shi bil munasaba akwai wadansu mutane sun fahimci abin da ake cewa musulunci ka zama ainihin alas ka me ake cewa magen mala ba ba ya kushi ba ba kama ɗera ba kashe kadangare sun ɗauka aka musulunci yake da haka sai suka ɗauki fassarar da turawan yamma makiya addini makiya Allah makiya manzan Allah makiya musulmai makiya duniya suka yi musulunci fassara wai al-islam ne peace ya ce islam means peace eh amma lokacin a yare an fahimta amma technical meaning of islam refers as the total submission to the Lord of allah subhanahu wa ta'ala abinda yake cewa musulunci ka ɗauki kanka ka miƙa ga allah ka sai allah ya abinda ka gada bai shi an fahimta jama'a da ka wannan fassara da ake musulunci a ce ai ma'anar musulunci zaman lafiya eh zaman lafiya amma ga wanda ya nema zauna lafiya amma ba shi ne ma'anar musulunci ba ma'anarsa ne kawai a harshe wannan loba da haka musulmai da wannan fassarar da aka ba suka yarda ga haƙoƙi nan da yawa an dame wa musulmai in eh, ga kana gudun kai magana a ce kai ɗan sadin zaune tsaye ne ce ai musulmi baya haka ai kaza ai kaza kuma ba haka bane kawai ka ɗauki fassarar da maƙiya musulunci suka yi musulunci ne kuma farfaganda da suke yadawa a kanta don tauye maka haƙƙi ka yadda saboda ka zai maka abin sai su taka ka kai kuma a matsayin abin an fahimta jama'a da aka mu koma mu fahimci ne ma'anar musulunci ka je duk inda musulunci izo za ka ga ba maganar wannan ake yi ba abin da ake magana shine ka yadda kai bawan Allah ne sai da Allah ya da da aka kai yadda a matsayin ka na bawansa isa kake sallah kai sallah kana bacci mai daɗi a cikin zo wa Allah sallah ka kace baccin ka zo kai masa sallah ka je an bata maka rai an maka bai daidai ba sai dan Allah kai hakuri ka hakura ka yadda ita da kai ka yi ni baka ci ba da sunan azumi saboda shi ka hakura baka ci ba kuma zaka iya zuwa ka je ka buye ka ci amma ka haƙura ka san yana ganin ka kana da dukiya ya baka dukiya ya ce ɗauki wani kaso daga ciki ka kaza ka yadda za ka ɗauka kana son dukiyar ka yi kana ran naka ne da ya ce zo idan aka ce ba za a bauta mu ba ka yadda aka ce ka akan sai an bauta mu kuma ka yadda ka ba da nan aka ce ka kun fahimta jama'a wannan shi ne ma'anar musulunci total submission to the lord of Allah subhanahu Allah ya ce da kai kai kai ya ce ka bari ka bari kuma akan haka ka yadda zaka iya mutuwa ba wai ka rasa kudi, ba wai ka rasa mutunci ba wai ka rasa jama'a ba wai ka rasa kaza ba a'a in zaka rasa ranka ma ka yadda zaka rasa ai shine karshe dai ko kana da wani abu a wajen ka da yafi kima fiye da ranka da haka jama'a mu tashi mu fahimci da musulunci ma'anar musulunci ba shine da haƙƙin ka a danne ka shi shikenan sai ka zuba ido saboda kana ce da kai kaza kaza ko kai abin nan ba a'a ya zo maka ne ta rashin fahimtar ka ga addini Allah ka gane da to dai annabi sallallahu alaihi wasallam yace wannan al'umma za ta kasu kaso gida 73 me yasa za ta kasu kaso gida 73 saboda mun fa al'ummomin da suka gabata yawa a yadda aka aiko aka aiko annabi sallallahu alaihi wasallam an fahimta annabi sallallahu alaihi wasallam yace a kuma cikin wannan al'umma akwai wasu soye-soyen zukata da za su zo su makwabtaci al'umma musulmai kamar inda kare ike kusantar abu mai shi ta yadda a wasa-wasa babu wani jini ba wata jijiya da za ta rage face sai wannan son zuciyar ya shiga wannan abin kamar inda kare yake shiga zuciyar mai shi kuma kima ma ya shiga zuciyar karan akwai wanda aka kashe wa kare sai da ya kwana uku yana zazzabi a asibiti ana ƙara masa ruwa wai kawai an sace kare wai an sace kare kwana uku yana asibiti ana sa masa ruwa saboda bala'i eh nake ma'arbi ne ko oho wannan sakarci akan kare kwana uku to annabi ya san irin abubuwa da suke shiga zukatan mutane sai ya ba da misali da sai ce wannan al'asarai zukatan za su zama irin haka ga mutane akwai wani dan ɗariƙa da ya musulunta idan kan sunna wanda abin da ya sa nuka ya musulunta shi ya yi tarbiyya ya yi tarbiyya yana cewa komai allah mu a wajen duk wanda yi tarbiyya a dariƙa ya yadda komai allah ne arni an fahimta amma waɗannan waɗanda 'yan jami'u ne kawai an yi garkuwa da su ne saboda a yaƙi suna su ba mata da su arna an fahimta da kyau irin waɗannan wanda su an yi garkuwa da su ne don a yi faɗa da suna an mata da su arna amma waɗanda sun yi tarbiyya sun san ya ake cewa tarbiyya sun yarda akwai alloli bayan allah wallahi waɗannan arna ne kun fahimta da kyau to ya musulunta da kansa yake cewa shi ya san arne ne shi to da ake hira da shi yace a lokacin da izo ike so zai dawo sunna kusan kwana uku hankalin za a tashe shi daga lokacin da ya ɗarsa a zuciyarsa yana so ya koma sunna ji yake kamar ya koma a ne saboda me abin ya riga ya shiga ransa ya ratsa komai. yau ai kun ga nan da aka hira da shi mutumin bauchi ko wani shafwane ne wanda ya ce ya yi tarbiyya kwana shekara hudu yana yana Allah shekara hudu yayi shi Allah ne amma Allah ya gane da shi abin da ake gaya musu in kai wannan tarbiyya din idan ka je ka gaya mutane za ka mutu in kai ka je ka gaya mutane ga abin da ake faɗa za ka mutu shi wannan din na ji shi har cewa yake da wanda yake cewa ƙarya ne ita in ya isa su zo su yi mubahala su rantsa su tsine su tsinuwa cewa ba haka bane yace shi ya yi tarbiyya kuma ya kai matsayin cewa shi Allah ne amma yanzu kusan shekara ashirin ina faɗa cewa ya yi tarbiyya kuma ƙarya ne tarbiyya ga abin da ake faɗa duk koyarwar da ake faɗa a tijjaniya koya musu ita aka yi ita har yanzu babin da ya sa ita ƙaryar banza haka ya ƙara kilifin da shi kun gane jama'a to annabi yace wannan al'ummar za ta rabu kuma waɗannan soyayyen zukatan za su zo su shiga cikin mutane inda kare yake kusantar mai shi shi ma yake kusantar sa annabi sallallahu alaihi wasallam yace ta yadda babu wata gaba babu wata jijiya da za ta rage a jikin mutum wanda ita mu wannan son zuciyar sai ta isa shiga ko ina ta yi zaman da farko da muawiya ya zo nan wurin sai ce wallahi ya ma'ashar al-arab ina muku rantsuwa da Allah ya ku jaran larabawa la in lam taqumu bima jaa bihi nabiyukum sallallahu alaihi wasallam in ku tsaya akan abin da annabin ku ya zo masa da muku da shi kun kare shi ba la gairukum minan nasi ahra Allah ya kuma bihi wallahi wani ku daga cikin mutane wanda musulunta suka ba larabawa bane su suka fi cancanta da kin tsayuwa da wannan addini da haka jama'a wannan suna da tuntuna an daɗe ana gwagwarmaya a kan an daɗe ana rigima saboda kare wannan hadisin hadisi ne ingantacce abu dawud da ahmad bin hanbal da muhammad dan yahaya sun ruwaci wannan dukkanin su daga abin muhira abdul kudus dan al shami an kuma rudo shi ta hanyoyi da yawa da haka jama'a umarni da kyakkyawa da ani gaba da mummuna aiki ne na wajibi akan kowa yau saboda me saboda ranar tashin alkiyama da Allah ya sabanta da cewa yau mata biyan wujuhun wa taswadu wujuh ranar da wasu mulkoki za su yi haske waɗansu kuma za su yi duhu Abdullahi dan Abbas Allah ya ƙara masa yadda ya yace tabiyat hina yawm alqiyama hina tabiyat wujuh ahli sunnati wal jamaa wa taswadu wujuh ahli bid'ati wal firqa yace ran kiyama ranar da fuskokin ahli sunna wal jamaa yan gizala Eh. ko ka yadda ko baka yadda ba da yin zalunci aka ce ahlus sunna zuwa ake ne a Najeriya aka ce ahlus sunna zuwa ahlus sunna ahlus sunna wani jama'a zuwa yi yan izala da aka ce ka ba matsala kai salafiya mu ma salafiyu ne ba matsala ka je kai ahlus sunna wal jama'a mu ma ahlus sunna wal jama'a ka je ba matsala kai yi kitabi was sunna mu ma ahlul kitabi was sunna ba matsala ka je kai jama'atu ma ana alaihi wa ashabi mu ma jama'atu ma ana alaihi wa ashabi ne amma dai sunan ka da yanka shi ne dan gizara a Najeriya ko a Afirka an fahimta jama'a wai tuwo ne aka kawo menene mai da kuli-kuli da yaji aka zuba musa aka yi kwano an canza masa suna kwanan yana nan tuwo tuwo ne saboda aka haƙura Allah ka gane da Abdullahi dan Abba ce kuma fuskar yan bid'a da rarrabuwa su kuma fuskar su ce baki Allah ka tsare mu fa amma allazina tawaddu juhuhum to kun ga wadanda fuskokin sunan suka yi baki za a ce da su aka fartun ba da imanikum shin kun kafirta ne bayan imaninku alhassan albasri ce humul munafiqun sune munafiqai sai a ce da su fazuqul azaba bima kuntum takfurun ku tsantsana azaba saboda abin da kasance kuna yi na kafircewa a wata magana a isa tirmidhi Allah ya ji kansa imamu tirmidhi ya ruwaita hadisi da sanadi zuwa hammad dan salama ana ta da shi rabi' dan sabih daga abi yace wata rana abu umama bahiri Allah ya kara masa yadda ya ga kawunan hawarijawa da aka yaki da su aka zaddatse musu kai ya ka zo kan hanyar masallacin dimashka ya ka zubar da kawunan nasu da ya zo yana wucewa sai ita kilabun na karnukan wuta sharru katla tahta adini sama mafi sharrin waɗanda aka kashe a ƙarƙashin wannan rufar ta sama khairu qatala man qatalu mafi alkhairu wanda aka kashe shine wanda khawari jawa ne suka kashe su kuma wanda ya kashe su ya kashe mafi sharrin abin kisa thumma qara'a sanna abu umama ya karanta wannan aya yawma tabiyadu wujuhun wa taswadu wujuh zuwa karshen aya sai shi abu galib yace sai ce da abu umama an ta sami'ta hu min rasulillahi sallallahu alaihi wasallam wannan maganar kaji ta ne daga manzo Allah sai abu umama ya ce laulam asma'ahu illa marratan aw marrataini aw salasan aw arba'an hatta amda sab'an sai da ya kirga sau bakwai yace wannan magana ba dan naji ta a wajen manzon Allah sau ɗaya ba sau biyu ba sau uku ba sau hudu ba sai da ya kirga sau bakwai yace da ban ji ta sau bakwai a wajen manzon Allah ba da ban ga ku ita ba ma'ana sau bakwai ina ji yana cewa mafi sharrin waɗanda suka kashe wani sune jawa. mafi sharrin waɗanda aka kashe abin ƙasa su ne jawa su ne hawarijawa jawa su ne 'yan tawayen allah waɗanda suka yi ayaga da allah ƙarshe shi kansa manzo allah ba suke tuhumarsa da wasu abubuwa suka yi magana akan ƙaddara suka yi magana akan ƙaddara daban aikin ɗan adam daban sun karkasu har wasu suna jifan Allah ma da jahilci suna ta Allah bai san abin da bawa zai yi ba dan da ya san abin da bawa zai yi kuma ya masa hukuma ta ya zalunce shi zuwa tunanin Allah ya kawai an gane imam mutum da bayan ka wannan hadisi yace kuma hadisi ne wanda yake kyakkyawa kuma wannan hadisin Ibn majah ma ya rubuto shi Allah ya ce tilka ayatul lahi waɗannan ayoyin Allah ne natluha alayka bil haqq da muke karanta su gare ka da gaskiya wato ana yi maka bayanin su filla-filla ana ɓalolantar da su saboda ka gane ya al'amarin wannan duniya wa mallahu yuridu zulman lil alamin kuma Allah bai nufin zalunci ga bayi wato Allah ba mai zalunci bane gare su saboda shine iko ne akan komai wanda yake da iko akan komai ya zalunci wani an gane ko saboda haka bai da bukatar yayi zalunci da aka Wani walillahi mulku samawati wal ardh mulkin samai da ƙasa na Allah ne me yasa wajen as-samawat ya ga wata a cikin jami'a as-samawat amma a wajen al-ardh yace al-ardh yace al-ardhin ba tare cewa sama bakwai ce kamar kasa ma bakwai to bambancin su shine su as-samawat sibaqan ne ita sama wata tana saman wata ne ba ke suke a jikin juna ba sabanin ƙasa ita a manne suke da juna da kaga musamman ta ɗaya ƙasar ta wannan za ka haɗu da wannan za a gama wata za ka haɗu da wannan ina fatan mun gane to da haka ake kawo su a sigar al'ar mufradi amma sai zama to izmu jinsi wa yi lallahi sun al kuma zuwa ga Allah ne al'amura suke koma jama'a yanzu gashi Allah wata ala ya hana mu rarraba kuma manzo Allah su salam ya ce za a rarraba haka ne abin da sa za mu taɓa wannan matsala saboda yan kalaka su arnan zamani an fahimta suna cewa Allah ya hana sabani to ya za a ce manzo Allah ya ce za a yi sabani za a rarrabu Allah ya hana rarrabuwa ya za a ce manzo Allah ya ce za a rarrabu eh ya faɗa ya faɗa ai ta rarrabuwa din farko tukuna suna ce ta mutane haka ne ko ba haka bane in ka ga dama ka je ka kalla a gidanku kawai kamar ni mahaifiyar mu musha bai ta haife mu amma ana gane wani da wani kansu ya fara ana yi ko ba a yi to wannan ina nuna ne bayan an zara rarrabuwa ba ashe rarrabuwa ɗabi'a ce ta ne ta mutane ka je kasuwa za ka ce kasuwar mu ɗaya da wani amma sai a je sana'ar ka daban ta daban. rarrabuwa ce ko ba rarrabuwa ba jama'a ɗabi'a ce ta ɗan adam shi in bai rarrabu ma ba ya jin daɗi da haka dole sai an yi rarrabu sai an rarrabu abin da ba a so shine kar ka yadda ka bi rabuwar da rabuwar ba za ta jawo maka amfani da alkhairi ba amma tabbas za a rabu kai tun ma shi kansa qur'ani ma ya ce za'ar rasu Allah ba ya kalli sahabbai ba a sura ta suratul nisa ce fa malakum fil na fi kai me yasa kuka to ƙungiyoyi guda biyu akan munafikai waɗanda suke ba su kariya da waɗanda suke ta a yaƙe su me yasa kuka rarraba akan haka saboda an gaya maka cewa ɗabi'a ce ta mutum sai ya da haka jama'a mu lura saƙon Allah bai taɓa yin karo da na manzan Allah ba saƙon manzan Allah bai taɓa yin karo da na Allah ba in ka ga wannan to ya bayyana ne gare ka inda kai ka fahimci abin abin da kake da bukata shine ka koma wajen malamai su koya ba amma dan ka karanta wasu littattafai da aka yi al-arabiyatu li ghayri an-nas qila biha koyar da larabci ga wadanda ba laraba ba ba za ka koyi ba za ka san qur'ani dan ka karanta al'arabiyatul jadida ko al'arabiyatul rashida ko bari biba ba za ka koyi alƙunani ba za ka san ƙunani a haka ba saboda mai a larabci akwai abin da ake cewa da shi alharfin lohawi akwai abin da ake cewa da shi alharfin shari'i akwai abin da yake na harshe ne na larabci ne akwai abin da ake cewa wannan na shari'a ne ta ce da su bari ba ku misali larabawa na makka ba san kalmar annifaku ba a qur'ani suka fara jin annifa manzan Allah izo musu da kalmar annifa ma'anarta ma bu sani ba ko kun fahimta ba su san da ba kwata kwata da aka da izo yace idza ja'aka na qalu ta suka ce ma ma'ana almunafiqun inna ma huwa nafiqu yarbu abinda suka sani gidan yanyawa gidan yanyawa ai mun san yanyawa ko wata dabba mai kamar gafiya da take in ta tashin gida in ta yi rami sai ta kofa guda hamsin ɗari da haka in kaje kana ga tashi ka nan kana bisa da cin zafi sun da ta wani kai baka sani ba an fahimta amma laraba mun sani ake nufi mutum imina kun ji sani ba sai da manzan Allah izo ya tona su Abdullahi dan Ubayy dan Salul asiri cewa ashe akwai masu irin wannan saboda munafunci sifa ce ta kaskantaccen mutum kaskantaccen mutum shi yake munafunci amma idan mutum na da kima da daraja ba zai munafunci ba ko kun fahimta saboda haka ko da ka iya larabci sai kuma ka zo ka koyi alkur'ani da haka sami abdullahi dan maso sami abdullahi dan abbas abdullahi dan maso ya yi rantsuwa ya fassara wata aya to ne ta da shi gashi gashi gashi sai ji bai ji daɗi ba sai ce ne muku rantsuwa da Allah ma min ayatin fi kitabillahi illa wa ana a'lamu aina nazala wa haythu nazala wa mata nazala wa fima nazala yace wallahi babu wata aya a Qur'ani ba sai na san yaushe ta sauka yaya ta sauka akan wa ta sauka saboda ne ta sauka yace walau kuntu a'lamu ahadan huwa a'lamu minni bi kitabillahi tanaluhu al-mafaya la ataytuhu wa law habwa kuma wallahi da na san wani mutum daya a ban kasa da ya fi ni sanin alqur'ani za a iya a hawa abin hawa a ji wajen sa ita wallahi da na ji wajen ka ko da jin ciki ne na je na sanar abin da ban sani a wata magana yace ba wata aya da ta sauka a qur'ani fa sai na san sanda ta sauka da dare ne ko da rana da safe ne a halin tafiya ko a halin zaman gida ana zafi ko ana sanyi ko ana ruwa ita duk yanayin da aka saukar da ayar ita ya sani ya mutu a shekara ta talatin da biyu bayan hijirar annabi sallallahu alaihi wasallam shine wanda ya fara kafa makarantar tafsiri a duniya madrasatul kufa na tafsir ta Abdullahi dan Mas'ud bayan mutuwar manzo Allah sallallahu alaihi wasallam kufa ya koma ta yi hijira ya zauna saboda annabi yayi umarni da ajisan a zauna ya ji can ya zauna saboda haka ya kafa makaranta ta tafsiri tafsiri yake wa zalla yanzu kawai sai ka zo sai ka dauki bari ni ba ka karanta ka zo ka ce za ka a mutane alƙur'ani sai yan kala kato da haka kuma kar ku dauka abin da wakilan arna ne wakilan arna ne bu babbar marobe bai tsitsi ne bai yin musulunci ba bai taba yi ba ya dai yi da awar musulunci ya zo ya yi barnar da ya yi ya yi felin duk wanda ya biyo ta farkin shi ma zai yi felin kamar yadda shi dole ne wannan da aka shi ma wannan masu suka, shi ma wakilin su akwai wani wata rigarsa ina ne yana sa da hula fada manyan fada fada na duniya su ke fada ka je ka kalle shi za ka kuma ka kalle shi kawai muna fada don mutane su sani wa suke kokarin su mara wa baya in Allah yana nufin su shari'a Su su shari'a su gane in mai nufin su shari'a ba inda za ka yi mai yahdi Allah fa huwa muhtad wa man yudlil falan tajida lahu ya murshid da haka jama'a ku lura Abdullahi dan Abbas min Qur'an ya mutu shekara 62 bayan hijira a wata ruwaya shekara ta 65 bayan hijira ya mutu ba masanin alkur'ani kamar da fassara ta daɗin da gabanin ka iya fassara ƙur'ani kana buƙatar aƙalla ilimi guda hudu ilimin larabci ɗaya ne kawai daga ka ƙaddara ka zama profesa a larabci waɗannan duk da suke fassara qur'ani ai karambani suke yi su makari ai duk karambani suke suke fassara ƙur'ani. larabci ya karanta abin da ya karanta wake-wake da jahiliyar larabawa ba ƙur'ani ya karanta ba ba tafsiri ya karanta ba ba addini ya karanta ba ko kuma yanzu jama'a karambani suke suke suke wa mutane tafsirin ƙur'ani kuma suke dora mutane akan kekunan beraye ko mutane suke hawa yanzu da za a ce ga wata jami'a za a karantar da ƙur'ani in ya kawo takardunsa ne muku rantsuwa da Allah ba za a ba shi aiki ba da ya karanta da qur'ani amma idan nahu zai karanta sai a bashi in balaga zai karanta sai a bashi amma zai karanta da qur'ani ko tafsiri ko hadisi ko wallahi ba za a bashi saboda me ba shi da qualification ko kun fahimta jama'a muna yi muku bayani saboda mu fitar muku da hakikanin kowa ku koyi addini a hannun waɗanda suka karanta addini ba waɗanda suke masa hawan kawara kawai don sun yi larabci za su kan karanta ba ko waɗanda ma'abota fanni suna da fannin suna da abubuwan da su suka keɓanta da su in ba ɗan fannin kake ba sai dai ka zuba ido abin da ya faru na magana dai akan hadisul ahad ya isa mutane su daina sauraron sama a cikin addini amma kuma kad ablakta launa dai ta hanyar walakin la hayata liman tunadi Allah ka dace da mu ka dora ma kan daidai da muke addinin musulunci da musulmai wa sallallahu wa sallim wa jalla barik wa akrimani ala nabiyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa tabi'in wa man tabi'ahum bi ihsan ila yawm subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun ala al mursalin والحمد لله رب العالمين ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم وسبحانك اللهم ربنا وبحمدك نشهد أن لا إله إلا أنت نستغفرك ونتوب إليك والسلام عليكم ورحمة الله